lahiya ko na gan kana kuka ko dai wani abu ya same ka in baka da lahiya ka gaya mani <sighs> kamfanin mu a karbe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mai kamfanin ne ya sa kamfanin a kasuwa zai siyar da kamfaninsa saboda duk abin da ake a cikin kamfanin ba abin da kamfanin yake kawo illa kamfanin yana dusar da arzikin da ke samu. Ina wa ina ilaihi raji'un. To. Karki damu inna. Na san abin da zan yi. Insha Allahu ba za mu gayyara ba. Na wa ina ilaihi raji'un. To yanzu me za ka yi? Zan jira a ba mu na sallama idan aka ba mu sai in yi kokari in fara wata sana'ar idan kuma wannan bai yi ba sai in ɗauki motata in je in mata fentin tasi in dinga yi ko allah zai samu dace Allah ya samu dace. Amin amin. Allah shi taimaka. Amin amin. haka lamuran ubangiji suke gudana mutum baya taba zama lafiya har sai an jarrabe shi da abin da bai taba tsammani ba na haɗu da jarrabawa mafi muni a rayuwata gashi yanzu kwanaki kaɗan ya rage aurenmu amma ban sanya zan yi kwantar da hankalinka insha Allah za a yi komai a gama ba tare da mun ji kunya ba shikenan kin san me nake so da ke amira ki dinga sana addu'a na san addu'a ki karbabbiya ce insha Allah Allah ya samu dace insha Allah duk lokacin da nayi sallah zan taya ka da addu'a amma yanzu me ka yanke zaka so mata bawa eh ɗazu mun yanke shawara da inna ta akan zan ɗauki motata mata fentin tasi har Allah ya kawo wani abu da za a dinga yi to shikenan ubangiji Allah ya taimaka amin amin Thank you. Daman ga wannan na ce bari ka miki. To, na gode. Allah ya saka da alkhairi. Allah ya maka albarka. Allah kuma ya maka buɗi na alkhairi. Allah ya taimaka maka. Na gode. Na gode. Allah ya maka albarka. Allah ya tsare ka. Amin. Na gode. Allah ya saka da alkhairi. To, bari mu koma. To, na gode. Allah ya ba sa'a. Allah ya tsare ka. Salim lahiya ina za Allah wani abokina ne ya gaya min da sassafe ake kamun fara to kin ga ni ma kamata in je dan samu na arzikin ma. Allah shi ba sa'a. Amma jiya ban na manta ban gaya maka ba sirikinka ya zo malam abu ya gaya min cewa cikin amira ya tsananta ciwon cikin nan ya takura mata zan yi kokari na je na ganta shi shikenan Allah ya sauke ka je in ka je ni ma ka ce ina gaishe ta ina duba ta jiki sai na zo to shikenan za ta je Allah ya sauke sai na dawo dawo barka da zuwa da allah ya kawo ka saboda ka ji da ka duk abin likita zai mana ko likita bismillah shi kuma wannan ya suke da yarinyar tana da aure ne a ba ta da aure likita amma dai muna sa ran sati biyu uku nan gaba masu zuwa in allah da ko hudu shine zai zama mijinta da yardar allah likita yi mana bayani a hakuri za ku yi domin na baro ta suna daɗa bincike a kanta ba kuma za mu iya gano abin da yake damunta ba har sai zuwa gobe amma likita kamar kuɗi nawa za a kashe a wannan matsala wannan ba matsala ba ce ba yanzu dai za ku ba da naira dubu biyu da ɗari biyar kuɗin gado amma batun maganar kuɗi wannan kuɗin jira tukuna tunda mun sa mata ruwa yanzu da 'yan allurori wanda za su taimaka mata amma dai idan ka damu ka san abin da za ku kashe ina ganin a shawarce ku tanadi kamar naira dubu hamsin ko sittin amma su ma ba lallai za su isa ba likita ah, salim ina fata dai kana ji da kunnanka abin da likita yake ba. A'a, ba ba ko insha Allah. Bari za mu shawara a waje sai mu ga abin da za mu yi. Okay, to, ya jikin nata da sauki malam malam ya kuka da likita to na samu likita mun yi magana amma ya min maganan kuɗi ya ce lallai a nemo kuɗi saboda neman lafiyar amira kuma ba har yanzu ba a san menene yake a damunta a jikinta ba to yanzu ya za a yi malam to yadda za a yi din da yake nan na riga na yi wa shi salim Salim. To da Salim zai yi? Ya taimaka da abin da yake da shi ba? Ko da nemo lafiyar ta ko? Ban da kuɗi. Kuma ban da dalilinsu. Ban san ya zan yi da wannan matsalar ba. Haba Salim. Haba Salim kada ka furta wannan kalmar da bakinka mana. In ko har ka furta wannan kalmar shi kenan abin da ta tashi ba ta da wani sauran gata kenan a rayuwarta. kuma idan muka yi mata kallon gawa ba mai kuskure ba ni dai abin da na gani a ji a ɗauki kayan lefanta a sai da su domin lafiyarta ya fi zaman wannan kayan eh, wannan shine mafita kuna ga idan aka yi haka ba matsala ba matsala ba matsala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle wannan duniya cike take da abubuwa na ibtila'i iri daban-daban daga wannan sai wannan to mama yanzu menene mafita yanzu haka suka ce da kai haka suka ce da ni ma. ba komi bari zan kirawo Laliya. yanzu ka kashe kamar nawa kenan ni kaina ban san nawa na kashe a wannan kayan ba sai dai ki kira ta ki siyar mata da shi kawai sallaman musu da kayan nan maka kawai to zan kira ta insha Allah Allah shi kyauta amin wannan kaya ina amma hajiya inda ma les din ne shine amma gaskiya wannan kaya ba zai siyu ba wannan ai asara ma mutum zai har da kayan kwalliyar ne? eh har da kayan kwalli to shikenan dubu ashirin ko? don muna cikin matsuwa shine za ki taya mana ka da ara haka ko rabin kuɗin ka ba ki siya ba haba yaro ciniki fa jariri ne da sanni yake zama babba ka yi haƙuri ɗan nan sai kuma dillali ya ki ɗan ƙara ai haƙi yara kayan ne wannan kaya sai ka ce wanda ciniki ya ƙi ci ya ƙi cewa sai ka ce wanda zai siyi gida ko mota saboda Allah to shikenan dubu talatin ana magana ki haƙuri hajiya ba za a siyar haka ba Allah zai kama mana mafita to shikenan kada in tafi ne a ce na yi wulaƙanci ko kuma na yi rashin kirki idan an sayar min dubu talatin da biyar shi kenan ga kuɗi a jaka ba wani jaka ka dawo. Ka yi haƙuri, ha a ta na rasa abin da yake man daɗi. Mu yi haƙuri mu ɗauki dangana haka Allah yake sanya gamu. Hajiya, ya za a sayar mata da kayan da ko rabin kuɗinsa ba ta siya ba. Gaskiya umma ba za a siyar da kayan nan To Hajiya, tafi ne ko kuma in tsaya ne? Hajiya, ta ba da dubu hamsin idan ya yi mata. To, shi kenan. Ya tattaro kayan ya biyo ni gida ya zo ya karɓa. To da lariya mun gode.

Guten To alhamdulillah sai mu gode wa Allah. Domin cikin taimakon Allah da hukuncinsa mun samu gano matsalar take damun yarinyar nan. Likita mece ce matsalar? ina mai matukar baƙin cikin shaida muku cewar yarinyar nan ciwon koda ne ke damunta. Likita koda? Duka biyan ma kuma sun tashi daga aiki. Ina lillahi wa ina ilaihi. To yanzu likita yaya za a yi kenan? me ce mafita? To, mafita dai kwaya ɗaya ce. Cikin 'yan uwanta za a tattaro a kawo mana za mu gwada. idan akwai wacce za mu samu sai a ciri kwaya ɗaya sai a dasa mata kwaya ɗaya shi ko mutum ya rayu da kwaya ɗaya nan. Likita ba fahimce ka ba da shi kamar yaya. Eh da shan ita kodar ake yi. Dan kuna ganin ba za a samu wanda zai bayar ba za ku iya si. Eh ana sayarwa. Batun kuɗin ita wannan aba kan kai nawa? Idan kun samu wanda ya tausaya muku ya duba halin da kuke ciki aƙalla ya karɓi naira dubu ɗari biyar a hannunku malam ɗari biyar likita to yanzu misali aka ce za a cire ta wadda a dasa ai na san dai ta tsofaffi irin mu ba za ta yi abu ba ko a'a ni ba zan iya sanin haka ba illa dai bincike ne kawai zai tabbatar da haka zan ba da tawa Alhamdulillah. Salim, Allah ya maka albarka. Muhammad Salim, Allah ya maka albarka. Allah ya sa kama da alheri. Wato, Allah ya sani wannan yarin ni na tuni na fidda rai da ita. Na ki fitowa in gaya muku ne kasancewar kada karya muku gwiwa akan abin da muka yi niyan aikatawa na alkhairi amma Allah ya saka maka da alkhairi ya saka maka da alkhairi komai baba babu abin da za mu saka ba da shi da eh, likita shi kuna na tsaye masha Allah yawwa ah, ka ce zaka bada kore ko to Allah ya saka maka da alkhairi abin da nake so da kai da an jima kaɗan idan na kammala wani aiki za mu shiga lab da kai don a duk gwaje-gwajen da za a yi sai a ga yadda za a fara aikin amma kafin nan akwai kuɗi kuma da za ku sake biya likita mu ba da koda kuma mu sake ba da kuɗi eh to ai kowanne zaman sa yake ita koda zaman ta take mu ma da zamu aikin zaman kama muke likita nawa ne kuɗin eh to a ƙa'ida mu anan da muke karba naira dubu saba'in amma saboda yanayin da na duba kuke ciki sai ku ba da naira dubu ashirin yaro kai kake sallama da ni eh ni nake sallama to ba da to lafiya eh wata yar matsala ce ke tafa da ni wato suna na Salim dan gidan Mal Ladan na ba mai rasuwa Allahu akbar malam Ladan mutumin kirki Allah shi gafarta masa Allah ya sa ya huta na'am daman mota ta ce ta samu matsala tun kwanaki ina ta zuci zuci in zo so sai aka kawo ta siyarwa shine na zo ko zan samu rancen kuɗi zuwa wani lokaci sai hmm, hmm. malam salim ba za ka rasa kuɗi ba ai ba a rasa nono a riga amma dai ni akwai sharaɗi ne da nake bada bashi ka san su sharaɗan? a ban sani ba sai ka faɗa to ya kamata lalle maka bita a kansu malam salim ni duk mutumin da na ba wa naira dubu ɗaya to in ya tashi dawowa sai ya dawo da ƙarin naira ɗari biyar a matsayin riba ka aminta da hakan ba damuwa to malam salim to masha Allah kamar nawa kake bukata eh naira dubu ashirin ne kacal dubu ashirin to to malam salim gashi ka zo a wani yanayi ka same ni akwai tankuna da nake sai da ruwa to ɗaya ya faɗo ya fashi yanzu yanzu nan na da kuɗin aka tafi a sai tankin a ɗora so da haka babu tsabar kuɗi a hannuna amma ina da kadara ka san hmm, mai kuɗi ba ya rasa abin kuɗi akwai kadara a cikin gida zan iya baka ka je ka sayar na adadin kuɗin amma fa gyaɗa ce kana da bukata gyaɗa eh gyaɗa nawa ne eh To, kasan shi buhun gyaɗa dai kowa ya sani kuɗinsa yana kai dubu tara, dubu goma, kai in kasuwa ta yi kyau ma har dubu sha ɗaya na samu a sayar. Amma a yanzu dai jiya da yau da safe na san buhun gyaɗa a kasuwa naira dubu takwas ne. Ba Ka amince? Yawwa. To, idan na baka buhu uku, takwas sau uku, ashirin da hudu ko? to kaga sai ka bada cikon dubu hudu kai in ya so sai ka je ka sayar ka ɗau dubu ashirin kamar wani lokaci za ka mana da su kudin insha Allah nan da wata uku Allah da zan da su wata uku Salim ai wata uku bai nisa ba Habiya to shikenan dai ba komi wata uku dubu ashirin in za ka dawo da su za su kasance dubu talatin ka amince to ah, yaro ina ga kana da nasara a rayuwarka wato Allah wa mata baiwa akwai jin kai da tausayi yanzu matata na shiga ciki in ɗauko maka buhunan nan ta ga ina har haɗa buhuna ta ce mai gida ina za ka je da buhun gyaɗa yanzu da la'asar haka tsakaliya na ce wallahi wani yaro ne na nan salim ɗan gidan mal ladan ya zo yake buƙatar kuɗi to kuma babu su a hannuna shi ne ce zan bashi buhun gyadan nan ya je ya sayar sai ta ce ah, ah, ah, ai bai kamata ba yanzu a haɗa ka da kaya in je in faɗa maka in ka aminta ita za ta saya ta baka kuɗin kuɗi hannu to shi kenan bari sanar da shi don shi ne mai abin yanzu Allahu Akbar eh. <laughs> ka aminta to sai dai fa da sharadi ita fa naira dubu shida take saya in kaga za ka sayar mata a ah, ba wani abu bane in ba za ka sayar ba ɗauko maka kai za a bari da kaya a haɗa ka da kaya ba da yawa ka aminta to ba komi yanzu za a kawo maka wato ka yi haƙuri ka san kuɗin mata a cikin ƙwarya ta ɗauko yadda aka bata haka suke a miƙe ƙirga gani sun cika kai dubu ashirin da ɗaya ne dubu ashirin ashirin da ɗaya ne kawo nan gani mana ah. a kuɗinka ne eh ashirin ne ai idan nawa ne ka san na saba kirge kuɗi eh eh gode a ah, kai sani zo mana haba baka san ido guba bane me irin wannan cinikin da kai ba za ka tafi baka bar lada ba ka kyauta kai kai yanzu kana ganin ka kyauta Suna na sani. Lafiya ne Dama ina ɗaya daga cikin manajan kamfanin Alhaji sanda wanda aka rufe na kwanakin ba. To, na ji labari ko da gaske ne an fara biyan tsofaffin ma'aikatansa shine na zo nima. Me matsayinka a wancan lokacin? Ƙaramin manaja ne. salim eh baba hakika an fara biya kuma sunanka najeriya waɗanda za su amfana da biyan za'i eh a to kuɗin yanzu kan kai kimanin nawa akalla za ka shi miliyan ɗaya da rabi eh miliyan ɗaya da rabi to yanzu ya za'i kenan to sai ka shiga wurin su ka sani ciki ta <laughs> to shi kenan san ba zai yi ba ba zai yi ba in sa maka ido ka zo ka zama sususu akan mace duka susuce akan mace saboda mi madan Allah ki hakuri komai ya zo karshe ba ina nihin Allah da ya baka kuɗi ba ya baka bane dan ka je ka kashe ma wata su ya baka ne domin ya rufa maka asiri da kai da iyayenka tunda Allah mana muwafaka yanzu mun samu kuɗi amira tana can a asibiti a kwanci kuma shi kenan in ka samu kuɗi babu inda za ka kashe sai wurin amira ko amira ita ce matar da zan ita ta dace ita nake sa ran za ta zanto uwar na ki hakuri. ba baƙin cikin kuɗin da zaka bata nake ba yadda kake rawa zaka je ka bata wani bangare na jikinka ta zo ita ma ta mutu kai ma ka mutu amma kullu nafsin za'ikatul mutu babu wani wanda ya sai kashe ko kuma idan mutuwar ta zo wani ya tare sai dai idan lokaci na yi ki haƙuri shikenan Allah ya bada sa'a Allah kuma ya sauke. Amin umma na Ba zan tashi ba sani. Mutuwa zan yi don Allah. Kar ka shigar da aka yi nan. Ba za ki mutu ba Allah bai rubuta mutuwa a fuskar ki ba yanzu. Ba za ki mutu ba sai mun yi aure. Ba daidai ne ba salim. Domin mutuwa yana makogaro ne. Ko a yanzu ya zo. Zan amsa kiran Ubangiji. Allah da Amira ba za ki mutu. Ki daina ku. likita ya ce ku shirya saboda yanzu na shiga da ke ɗakin tiyata. Lafiya? Sashen jikinka na ke taɓawa a jikina. Tabbas, ka nuna min gwarzantakarka a rayuwa. Ba zan taɓa manta da kai ba har abada. Ba yabo ba fallasa ga mutumin da ya ji ciwo a jikinsa, ya ba da wani ɓangare ga jikinsa. duk mutumin da ya haka ya cancanci a yaba masa kuma ya cancanci mai zama da kai zama na har abada haka ki yi haƙuri ki kwantar da hankalinki ki daina kuka cin su Thank you. insha Allah ba abin da zai raba ni da ke sai dai mutuwa a lissafinmu da kai kwana nawa ya rage miki a ƙarƙashin ƙasa lissafin da na yi wata shida kenan da gudowa na daga bakin kabari amma insha Allah ba zan sake koma ba sai lokaci na ya yi <laughs> eh irin wannan gatsal ne fa wani mutum ya yi ya tafi lokacinsa bai yi ba <laughs> ha me kake kallo Lafiya na ga yanayinka ya canza? Wata mota na hango ta to kofar gidanku. <laughs> Gaskiya Salim kana da kishi sosai. Abba na ne fa ya dawo. Haba. Yaushe hakan ta faru? Ai, bai daɗe da fara aikin kamfani ba ya samu kuɗi ya sai mota kuma ma ya ce insha Allahu kafin auren mu zai sai sabon gida. Allah. ki ce kun faso gari. <laughs> Sosai ma kuwa. Lafiya ya Alhamdulillah. da abba. Hai, wannan mota ta yi kyau. Amira. Ina kwana. Lafiya lau. Lafiya. Lafiya lau. Da lafiya lau. Ke ce da eh. To ya aka yi? Daman abba na ne ya turo min ranka. ya ce na faɗa maka cewa ba zai samu damar zuwa wurin aiki ba saboda baya jin daɗin jikinsa. Subhanallah, subhanallah. To Allah ya sauke. Allah ya bashi lafiya. Wannan yayanki ne? A'a, shi ne wanda zan aura. Kuma ni ce kaɗai mahaifina ya haifa. Ah, to, to, to, to. Sannan muna lafiya.

yanzu ban fahimci a wanda kuke magana ba me za a yi wani irin kunne ne da kai tun ɗazu ana ta magana ɗaya amma ka ce baka fahimci inda muka dosa ba ka san dai ba zan maka wasa ba i'm serious wallahi da gaske nake to shikenan yayin zancen da muke yi anan shine maganar fati fati za a shirya ne koko walima za a yi ni dai a nawa ra'ayin gaskiya na fi son ai fati saboda mu cashe mu rakashe mu ji daɗi amma na ji suna cewa wai su ba su yadda ba ni kaina in dai nawa ra'ayin ne gaskiya ƙara a kirawo malamai su zo su yi wa'azi a yi lafiya a tashi lafiya ina ga zai fi ni ma abin da na ga ya fi kenan malamai shikenan ku je ku yi ni dai gaskiya in ba ku ga wurin ba kawai wanda ya zarge ni dan gaskiya ba zan ji ba to yanzu menene mafita me amfanin ja'in jannan nan da kuke bai da wani amfani eh kawai abin da ka ce haka za'i yanzu ni ban da wani mafita wani magana da zan yi ku ne na ga ku ne abokane na ku ne za ku iya yin komai a gurin duk abin da kuka yi ɗaya ne eh shine to naji in dai haka ne to abin nawa ra'ayin mu shirya fati kawai ƙawayen amarya su ji daɗi abokanan ango ma su ji daɗi mu tashi ku ya kuwa gani ai haka ɗin to shi kenan yanzu na riga na zama cikakken mutum zan fita daga sahun gauraye <laughs> to shi kenan ba matsala kar da ki bar ni cikin tunani na kamu da san ki tabbas da ki toke min ta samu cikin tunani na kamu da ki tabbas da ki toki Allah ya kai mu jibi lafiya. Hmm, amin amin ni kaɗai na san abin da na tanadar. Amisa, na'am? Ga waya ki abban ku yana ta kira ba a ɗauka. Abban mu kuma. Salamu alaikum. Abba. Eh, ina gidan Anta Hafsa ne. An jima za a yi mu. za a yi kamu. Yanzu ma lalle ake mu. in zo to gane nan lafiya kuwa abbanmu ne ya ce min wai in zo gida in zo yana nema na Allah ya sa lafiya Allah ya sa lafiya amin kin ga amin dan bar lallabi Lafiya? Ko wani abu ne ya faru? Na ga kamar kuna cikin bashi. Lafiyar ce ta kawo haka. Ta ne lahiya aka aiko kiran mu a daidai wannan lokacin kuwa? Lafiya. Kinga, yi musu cikakken bayani. a malam. Sanar da su, ka gaya musu don haka sa fi gamsuwa da maganarka. ko dai jikin amira ne ya tsananta a ba jikinta ba ne ya tashi abin da ya sa muka kiraye ku nan ba wani abu ba ne illa muna so mu sanar da ku cewa maganar aure da ke tsakanin yaran nan a yanzu babu shi dalili kuwa shine ne mun yi hasashe mun fahimci cewa yaran nan ba su da ƙoshashen lafiya a jikinsu dukkansu na kasassu ne ba su da isasshen lafiya amma zai fi musu kyau su je su auri lafiyayyu don samun mafita kuma wannan shine gata a gare su warai kuwa saboda kar a haihuwar guzuma uwa kwance ya kwance dalili kuwa dukkansu ba su da lafiya idan ciwon su ya tashi ga baki daya allah ya kiyaye ba fata nake yi ba waye zai duba wani hmm? mu ne ko su a'a ba amma kai ga haka ba yanzu dai idan kun amince da wannan bayani da na yanzu shi to ni na alkawari zan jagorance shi zuwa kamfanin mu nema masa aiki shi ma wannan bisa dalili kawai irin kulawar da ya nuna akan yata tun tana karamarta what wannan shi ne lallai amma kun cika cikakkin marasa kunya wallahi ba ku da kunya yadda har za ku dibi tsaba idanuwanmu ku gaya min wannan magana kai salim ka ba uwarka ka tafi da ita gida ka ta mutumin a gida tashi tashi tashi mana